aƙida littafi na biyu masu rare na idan ba ku manta ba a littafi na ɗaya mun dakata ne a daidai inda kuka ne mai tsanani ya gubce wa salman da gudunta da shige gidansu ta rufe kofa allah sarki wannan kenan anan muka dakata ta kuma daura kawai don jin yadda za ta kaya salman a wurin da salma ta bar sa ya durkushe yana kuka da hanzari jamil ya zo wurin tare da taso shi zuwa cikin mota yana ba shi hakuri duk da bai san dalilin kukan nasu ba amma ya san tatsuniyar gizo ba ta wuce koki nan take suka bar unguwar allah sarki wannan kenan can ko dai bangaren hello nidal kina ji na? eminal eh, ya kike lafiya kalau wani aiki nake so mu yi da ke gobe ki zo ina neman ki ok sai na zo in ji nidal na gode sai na ganki minal ta ce tare da kashe wayar wallahi na ɗauki alkawarin illata kowace mayya ce ke wallahi na ɗauki alkawarin illata kowace mayya ce kowace sakarai banza ku cakar da yaya salman ke wulakanta ne a kanta? ko yar gidan uban wace ce kashe ta zanyi sai dai ni ma a kashe ni lami ce ta katso zantukan da Minal ke yi a zahiri kamar mahaukaciya ta ce, Anti Minal, na gama wankin toilet ɗin, zan iya tafiya? Mari ta watsa wa Lami ta ce, Har kin isa? In saka ki aiki ki zo ki ce min kin gama ni za ki nuna wa lokacin wucewar ki yayi? Me amfanin ki idan ba bauta ba? to ki sani ke baiwa ta ce baki da amfanin kanki sai nawa kuma ki koma a can toilet din ki zauna har sai kin yi awa biyu ki fito banza yar talakawa da basu da cikakken hankali wuce ki bani guri ta faɗa tana huce lami da ke dafe da kuncinta kwalla na zuba a idanunta ta ce ai hakuri anti Allah ya huci zuciyarki na gode juyawa ta yi zuwa toilet din shiga ta yi ta zauna cike da ciki ta rufo kofa domin bin umarnin Minal wadda ko ba komai ta rage zafi da raɗi da take ji a ranta ta fara rage haushi da takaicinta a kan lami da kaddara ta fadawa ni kuma na ce Allah ya shirya Minal da masu rayuwa kamar irin ta amin ta irin tata mm. to kin dai ji dalilin zuwa na yaya mai gado dole ne sai mun tashi tsaye akan lamarin yaran nan in je Hajiya Zainab maman Minal ba komai momi salman ba komai momin salman yadda kinka ce haka za a yi in ji hajiya mai gado da yake hakan take kiran hajiya zainab wato momin salman ki duba ki gani yaya mai gado wallahi salman idan ba minal ta kira shi a waya ba ba zai kira ta ba ko kiran nasa ma ta yi sai ya ga dama yake ɗagawa banda zagi da cin mutunci ba abin da yake mata kullum ce mata yake yi marar tarbiyya ba ta da mutunci da addini mahaukaciya mahaukaciya ma yake kiranta yanzu a karshe ma ya ce kada ta kara kiransa a waya ta fita harkarsa saboda ya tsane ta yanzu kenan har mu iyayenta yana nufin ba mu yi mata tarbiyya ba ni kaina ya daina kirana baya son ganina kamar ba Salman nawa ba kuka ne Hajiya Zainab ta sake na kisa tana mai juyar da kanta hannayenta aka tana kuka da sauri hajiya mai gado ta taso daga kan kujerar da take zaune zuwa inda kanwarta ta take zaune tana kuka ta ce ki hakuri momin salman komai zai wuce idan har ni na haifi salman to bayi da mata seminal dole ne in yi kuka yaya ki bar ni in yi kuka na tunanin duniyar nan nake yi da yaran zamani a ce ka haifi yaro ya fi karfinka yaya yanzu ko ni kinka kinka bani umarni zan bi bare salman ni da nake uwa ɗaya uba ɗaya kuma sun bar duniya da dadewa yanzu ke ce uwa a gare ni banda kowa banda komai sai ke yaya mai gado ke ce komai nawa ke da iyalanki amma yanzu a ce ni da Minal ne Salman ya daura wa kiyayya me muka yi wa Salman ɗana da nake so kuma Minal ke so da ya tsane mu me za mu yi masa ya so mu ne dai tunda bai so a bar maganar auren nan yaya domin mu zauna lafiya wannan wani irin zance ne momin salman ai aure ba fashi domin ba zan zauna ina kallo salman ya auro wata bayan ya bayan ya terminal ba bari ki ji shi fa wacce ma yake son ba kowa bace ba diyar gidan uban kowa bace a gari yar talakawa ce gaba da bayanta marar gata idan kin je gidansu kamar juji ita yarinyar sunanta Salma da kaina na je har gidan naga yadda suke rayuwa kamar ba mutane ba na ci mutuncinsu tare da ja musu kunne akan Salman babu irsu ba ɗana su nemi talaka ajinsu kuma na shaida musu cewa a shirye nake domin sauke musu kwando-kwando na cin zarafin su matukar mayyar 'yarsu mai masifar shiga rantsiya ba ta bar yaro na ba ke ko ni sai da na yi da gaske da ta shiga rantawa Allah ne ya tsare ni don hakan ba zan baiwa Salman damar auren wannan yarinyar ba ki kwantar da hankalinki na saka ranar auren Minal da Salman nan da wata ɗaya yaya mai gado karki masa dole mu dai bi shi a hankali ranar ranar da kin kasa kamar ta yi kusa sosai ba komai ke dai ku je ku fara shiri aure ba fashi ni zan yi wa Minal komai wanda uwa za ta yi wa yarta kuma nan za ta dawo ni ce uwarta ki turo ta mu fara shiri shi kuma dama ya kammala ginin da abbansa ya fara masa a lokacin yana raye yanzu kuɗin lefe kawai zai bamu mu je dubai mu haɗo ko kuwa ya kika gani to yaya hakan yayi allah ya sa shi ne alkhairi ni bari na zo na wuce dadin minal ya je sokoto yau zai dawo to amin ki gaishe da ki gaishe shi Allah ya dawo da shi lafiya ki ce ina neman minal din insha Allah zan turo ta yaya nagode Allah ya bar mu da zumuncin mu amin bari na kawo miki kayan turarukan da na siyo miki wurin hajiya Wen yar Dubai to yaya nagode sosai sannu da kokari bayan anti Zainab ta karbi turarukan ta yi godiya ta bar gidan zuciyarta cike da farin ciki ta isa gidanta matsuwa ta yi safiya safiya bata waye ba don ta gana da minal ɗinta tun lokacin da jamil da salman suka bar kofar gidansu salma direct gidansu dr jamil jibril suka nufa a nan ne ya dinga bashi hakuri salman ya ce jamil ina so ka fahimce ni ina son salma so ba na wasa ba kuma har na kuma har na mutu ba zan daina son salma ba da santa zan rayu kuma da shi zan mutu jamil ina son minal a matsayinta na jini na kuma kanwata amma na tsani halayyarta da ɗabi'unta minal mace ce marar kunya ba ta da tarbiyya bare addini bugu da kari ta da shigar banza halayyarta ba su kama da na mata masu mutunci ba ba ta cancanci zama uwa ta gari ba ba ta da kamun kai ko kaɗan wannan ne dalili na da ba zan iya auren minal ɗin a hakan ba Allah sarki rayuwa yau dan babana baya cikin duniya hajjiya yake son azabtar da ni da auren dole akan kawai bakar aƙida da suka ɗauka kamar addini ko al'ada saboda kawai salma tana cikin 'ya'yan talakawa za a ce ba zan aure ta ba jamil salma yarinya ce mai ladabi da biyayya ga sanin girman manyanta abinda ke burge ni da ita addininta da tarbiyyarta kuma na kuma nasabarta mai kyau ce don kawai talauci ne ya yi musu katutu a rayuwa kuma mai nema baya fidda samu ba mu san me za su zama ba watan wata rana jamil shin me aibin salma wanda ka gani tana da aibu tun da ba su da arziki kuma ka cewa a wurin hajiya shine babban aibu da abin kunya ka auri 'yar karamin gida salman ina son kawai ka bi umarninta ka auri zaɓinta kawai Kai hakuri da naka zaɓin ka bi umarnin uwa in ji jamil cikin tausayin abokin nasa da duk ya rame ya fita hayyacinsa saboda damuwa jamil na amince da zaɓin ta amma kuma na ɗauki alkawarin auren salma duk ba daɗe duk ba jima na shirya wa fuskantar komai a rayuwata idan dai kan salma ne to abokina allah ya baka nasara ni kaina ina son da yarinyar saboda nutsuwarta kawai kawai dai hajiya da fushinta nake jin tsoro amma alhaji amin amma Allah ya sa mana hannu mu ci abinci mu je hospital daga nan zan bi ka gidan in gaida hajiya amin jamil gode. ka ci abincin ni komai bai min daɗi ka ci dai ka gama mu wuce Salman ne zaune sai faman gumi yake hadawa duk da kasancewar sanyin AC na dukan jikinsa. Tun san da Hajiya mai gado ta fara magana, Kana ya ce, "To Hajiya, Allah ya bani ikon kiyayewa." Kallon gefen ido Hajiya mai gado ta yi masa sannan ta ce, "To amin, dama abin da zan faɗa maka shine na saka ranar aurenka da diya da diya terminal nan zuwa ƙarshen watan nan. Ina son ka fara duk wani shiri da ango ke yi a lokacin aurensa domin aure ne na 'yan dangi auren Yarga gata komai da za a yi na al'ada zan sa su kawunka bala su kai gobe kai kuma ka turo min kuɗin da za a haɗa lefe na gyaran da gyaran amarya da sauran sabgogin da za mu yi da na abokanta Bana na buƙatar wasa a cikin lamarin nan salman don haka ka nutsu kai komai yanda zai kayatar kasancewa wannan haɗi naku daga Allah ne tunda Milal tunda tun Milal na karama take kaunar ka ina laifin soyayya ina laifin masoyinka kuma dan uwanka jininka ka je ka same ta gobe ku yi shirinku daga nan ka ɗauko ta saboda za mu fara shiri ba time saura sati biyu kana iya tafiya sai da safe Salman kam tun lokacin da Hajiya ta ambaci ranar aurensa da Minal kansa ke juyawa ga faduwar gabansa da ya tsananta numfashinsa sai fita yake yi sama-sama hawaye ne ke zuba a fuskarsa a hankali ya kalle ta ya ce na ji zancen ki hajiya na ji zancen ki hajiya na yanda na na yarda da umarninki Allah ya sa hakan ne alkhairi tashi yayi da niyyar fita daga falon duk da jikinta yayi sanyi tausayin danta namiji tilo ya kamata saboda tana son yaranta sosai kuma ta tsani bacin ransa sai dai ce mishi ta yi to amin Allah ya maka albarka amin hajiya salman ya ce ya wuce da sauri ya bar wurin A ajiyar zuciya hajiya mai gado ta yi da tunanin anya ta yi wa rayuwar salman adalci amma kuma a wani gefe dole ne ta tashi tsaye a kan lamarin shi don tana son ya kwaso don ba ta son ya kwaso mata surka 'yar talakawa wacce ko aurensa aka yi ba zai yi suna a cikin garin argungu ba bare ya mamaye Kebbi da kasar najeriya baki ɗaya auren gata shine aure inda za ka yi bajinta a nuna maka bajinta shine aure da tunanin hakan ta tashi ta bar falon zuwa bedroom wayar ilham ta kira ta shaida mata karfe goma ta yi bacci za ta yi duk lokacin da ta gama fira da Dr. Jamil ta shigo ta rufe falon nasu. Ilham ce mata ta yi to tare da katse kiran. Agogon hannunsa ya duba ya ga lokaci na tafiya. Tashi ya yi domin sallama da bebinsa ya ce mai Ilham sai na dawo gobe kin ga dare ya yi? na san hajiya ma kiran ki ne take yi ko haba doctor tun yanzu ai umma cewa ta yi na rufe part ɗinmu mu idan na shigo Ilham ta ce cikin shagwaba ya ce ki hakuri kin san halin yayanmu Salman ya ce daga zaran karfe goma ta yi na tafi ba komai ke kam gobe a nan za mu yi lunch mu je na yi masa sallama ok mai mu tafi allah ya kai mu rakiyarsa ta yi har fat ɗin salman amma kofar a rufe ya yi lukin ba a buɗe ba kofar gam wayarsa ya kira a kashe Dr. Jamil ya dubi Ilham ya ce anya lafiya Salman yake ba dai fita yayi ba ga kuma motarsa na hango a Bakin place Ilham ta ce ka kyale shi mana Maiman na san yana cikin fat din nan nasa Hajiya ce ta bata masa rai fada ta yi masa kan yaye Minal fada ta yi masa kan yaye Minal shine ya harzuka ya rufe kanshi mu je shi haba mai ilham me yasa kike taya hajiya wurin tilastawa abokina auren wacce baya so yanzu idan aka raba mu zaki ji daɗi ne shin kina da labarin ya kamu da ciwon zuciya mai tsanani wanda a kansa zai iya barin duniyar nan me yasa ke ba za ki tausaya masa ba idan ni ne ke cikin wannan halin na tsaka mai wuya za ki ji daɗi ilham ta yaya zan ji daɗi baby kaga mu bar zancen nan bana so kuma aini da kai mun dace amma ita wacce yayin Salman din ke so san bas dace ba ka san ana san dace da juna me ake da diyar tsiya ai matsiyaciya bata dace da zuri'ar mu ba dan ruwa ba sa'an rariya bane shi kuma Allah ya bashi lafiya yana san shi kuma Allah ya bashi lafiya yana son asara mu akan so ni mu har ka sa na ji babu daɗi da haka har suka isa wurin motarsa ya shiga ya wuce mai gadi ya rufe gida ilham fat ɗinsu ta rufe ta faɗa ɗakinta domin shirin kwanciya bacci cike da tunanin nasihar da dr jamil ya yi mata akan rayuwar yayanta da tausayinsa da kuma niyyar taimakonsa domin ta ga ya samu abin sansa bacci ya ɗauke ta a hanya ma Dr. Jamil na driving yana tunanin wani hali abokinsa ke ciki a gaskiya shi kam yayi tir da wannan bakar akida ta mutanen wannan zamani a ce dan masu kuɗi sai yar masu kuɗi hakan talaka sai dan talaka kwarya ta bi kwarya da hakan ya isa gidansu shasinsa sashinsa ya nufa text ɗin ban hakuri ya tura wa Salman kana ya kwanta domin samun hutu wa rayuwarsa gefen salman ko yanda ya ga safe hakan ya ga dare domin bai yi bacci ba a ƙarshe na filoli ya dinga yi domin samun sauki wa rayuwarsa salma ta gama shirin ta tsaf don tuni baba ya ba ta izini na tafiya kauyen su inna baraka domin ita tana son rayuwar dangin innarta domin suna nuna mata so sosai da tunanin tafiyarta zuwan zuwan kauyen falande ta kwanta bacci anti zainab kuwa ta kosa safiya ta yi bata waye ba domin ta sanarwa minal abin farin ciki da murna da zancen ta kwanta bacci hajiya mai gado ce zaune akan tresita ta sha kwalliya sai kamshi take yi kamar wacce za ta je gasa da yake mace ce mai son kwalliya da shigar girma hankalinta na kan tv da take kallon arewa 24 inda ake shirin nan na haske matan arewa da kawarta kuma ami ambokiyar business ɗinta hajiya aisha falke haka kawai jininsu ya haɗu har suka zama aminan juna saboda tana yin matar sosai ni kaina matar ina yin ta over da dukkan matan hasken saboda sun tsaya da kansu sun jazirce a gida da waje ya kamata mu kama sana'a mata domin mu kasance haske a duk inda muke a gidan hajiya mai gado ilham ce ke ta waya da dr jamil abokin yayanta salman kuma mijin da take burin aure da zarar ta kammala karatunta nan da 'yan watanni inda yake sanar da ita suna zuwa yanzu nan shi da mutumin wato salman ilham tashi ta yi ta shiga kicin an gama girki ta haɗa musu a dining ɗakinta ta faɗa domin ta tsatsarawa habibinta kwalliya wato dr jamil Dr. Salman ko sai faman mita yake wa Dr. Jamil wai ya daina nuna wa Ilham so da yawa hakan. shi fa bai san Ilham karamar yarinya ta raina shi akan Jamil saboda bai san raini Dr Jamil dariya yayi kana yace haba dainawan kai ka manta har kuka kake yi akan wace ko sa'an Ilham din bata yi ba ai ko ba ai ba Ilham dina tana ba wa Salma 2 or 3 years na kwarai wallahi murmushi Salman yayi yace to dan iska saura ka fada wa Ilham kaga ita fa Salma ta daban ce wani abu ban ma sanin ina yin sa a kanta hmm ai kuwa zan faɗa wa ilham yayanta mayan so ne ta ma dariya in ji jamil cikin sigar zoliya aiko da na karya mata kafa na buge mata baki kaga sai ka zo jinya bayan ta da ku haba salman ai ba zan fara ba mai daukar wasa nake yanzu dai ka daina matsawa abin kaunata ilham na san na san ka baka wasa kai yaran ne fa sai da hakan a yanzu nan a yanzu ni ne matsayin abbanmu dole in kula da tarbiyyarta shi yasa bana daga mata kafa da yanzu ta wuce saninka wayewar kawayenta ta yi yawa sai da sa mata ido sosai Jamil amma ina son ta matuka ka san fa yar gatan umma da abba ce Maryama sunan umman marigayi babanmu shi yasa muke kiranta da Ilham wannan kuma gaskiya ne Salman ana son hakan Allah ya ba mu ikon kulawa da su amin suka ce dukansu a daidai lokacin da mai gadi ya wangale musu gate domin shiga cikin gida. momin minal ce zaune da abbanta da ya dawo daga sokoto bayan ya ci abinci ya huta ne suke tattaunawa dangane da auren minal da salman da suka dade suna marari da burin gani abban milal ya yi murmushin farin ciki da ya samu labarin auren kuma ya ba da goyon baya 100% akan zancen bugu da kari ya sha alwashin shirya shagalin da ba a taɓa yi wa 'yar kowa ba a jihar kebbi da kewayenta saboda zai ba naira kashi hajiya zainab ta nuna jin daɗin akan kuɗin da abba milal zai yi facaka da su idan ransu ya gani ta sha alwashin ko ita ba za a barta baya ba saboda dole ta fita kunyar kawayenta ta yi hidima ta yadawa a mujalla don tun kan shigarta da milal ta alfarma za su yadda ake yi wa sauran ɗiyan manyan mutane masu hannu da shuni kamar milal tun lokacin da salma ta dawo daga wurin su salman ta shiga ɗaki ta rusa kuka babu abin da take wa kuka irin rashin masoyinta mai kyau da kyawawan hali mai mutunci tausayi da taimakon al'umma sannan gasansa da kaunarsa da ke addabar rayuwarta da sallama inna baraka ta shigo ɗakin riƙe da kwanon fura a hannunta karasowa ta yi wurin da salma take kwance tattashe ta farar ta miƙa mata ta sha sannan ta ce share hawayenki salmana insha Allah sai kin ga musanya ta alkhairi a gurin ubangiji yana tare da mu ki hakuri ki kuma jure Salma duban inna baraka ta yi da rinannun idanunta da suka kumbura saboda kuka ta ce to inna nayi daga yau na ɗebe na cire salman a rayuwata ba zan kara sansa ko tuna shi a rayuwata ba ki tambaya min baba idan zai bar ni zan je ƙauyenku falande inda goggo hasana in kwana biyu ko na samu nutsuwa na ji salma babu damuwa kuma zan sanar da shi ki fara shiri don na san malam zai barki ki ki tafi to ina zan fara na gode in ji salma Allah shi miki albarka ya albarkaci rayuwarki ya sake huta duniya da lahira Salma amin innata nagode Allah ya baku aljanna kuma amin ya rabbi suka faɗa baki ɗayansu cikin jin daɗin addu'ar Dr Salman da Dr Jamil suka shigo falon da sallama da fara'arta ta amsa musu saboda tana son yaranta sosai musamman ma Salman da take gani kamar marigayi babansa saboda kamar su da halayyar su iri ɗaya ne cikin ladabi suka gaishe ta yayin da suke shirin zaunawa a tusita seater dukansu ta amsa musu fuskarta a sake hajiya mai gado ta tambaye dr jamil ya gidan nasu ya ce mata lafiya lau ilham hajiya ta kira a waya ta ce ta zo ta kawo wa yayyanta abinci cikin material red da riga skate da ɗan karamin gyale ilham ta fito kayan sun anshe ta sosai kuma sun kama jikinta da kyar take tafiya sai kamshin arabin fonicho sadat sadat taiba burhan old ke tashi a jikinta a hankali ta wurin su ta gaishe su dr jamil ne ya amsa mata sai faman kallanta yake yi saboda ba karya ta haɗu Dr. Salman ko harara ya watsa mata saboda shi dai ya tsani irin saka banzan kayan nan da take yi yace ke lafiya kika zo kika wani tsaya mana hakan wuce zuwa wuce je ki saka hijab cikin tsoro da fargaba ta ce to daman yaya salman abincinku ne yana dining ok jamil bismillah mu je mu ci abinci tashi suka yi dukansu zuwa dining table baki ilham ta tunzura cike da takaicin yayanta salman ta nufi wurin hajiyar ta ce umma kina jin wancan gidajen wai na sa hijab kamar wata kala malamar allo tsaki hajiya mai gado ta ce barni da shi baki san takaicin da yake bani ba gashi daman shi nake jira ya fi son ya ganki kamar ba gidajiyar yarinyar da yake so me a cikin hijab banda zafi kyale shi a a umma kin san da zarar ya zo ya ga ban sa ba zai min fada a gaban abin sona umma kin ga yanda naje umma kin ga yanda naji da hankalin da Jamil na burge shi amma shi wancan yana son kwafsa mana in ji Ilham ba komai autana Ilham zan hana shi takura miki in dai kam wannan shigar taki ne saboda nima kin burge ni gaskiya telan nan ya fidda ke sosai kamar wata balaraba zan baki 5k ki kai masa goron dinkin nan kai umma na zai ji daɗi jibi yayi min wanda ya fi wannan duk da na biya sa kuɗin aikinsa amma ya ba kyauta tukuici na gode umma suna cikin firar ne su salman suka dawo bayan sun kammala dina ɗinsu bayan sun zauna hajiya ta ce ke ilham ku koma ɗayan falon ke da jamil zan yi magana da yayanki oke umma ilham ta ce cikin jin daɗi suka bar wurin ita da dr jamil salman ya ce hajiya kina fa gani hijab na ce ta saka kafin ta tafi hakan za ta je kamar wata bamaguza kai dakata ka san ba ta da tarbiyya da kamun kai shi yasa za ta je hakan ka fita ido na in rufe na sha faɗa maka ka daina takurawa a wuta. amma baka ji to bamaguzar ce kuma hijab ba za ta sa ba ni na hana ta don ba ta'aziyya ko islamiyya za ta je ba don ba kuma za ke sawa ba ka san yadda yake da takura na ga dai ba bare a gidan nan daga ni sai kai da kuma abokinka ne kuma kai da shi tun kuna yara kuke tare ya san kuruciyar ilham duka kuma aurenta zai yi kaga ko ai an zama ɗaya to waye a cikin mu autana za ta sa wa hijab ka fita harkar yata ka ji na gaya maka to hajiya ayi hakuri Sal salman ya ce cikin ladabi najib <clears throat> amin to hajiya ayi hakuri salim ya ce cikin ladabi naji ka san dalilin tsayar da kai nan da nai a'a hajiya magana za mu yi kuma umarni ne ba shawara